shugabannin kamfe na jam'iyyar adawa ta apc na ci gaba da nuna kiran jinkirta zaben watan gobe ka iya gurgunta demokradiyya da wahalar da 'yan adawar da gangan don rage musu kaifi ibrahim abdulkarim shine mai kula da asusun tara wa janar buhari tallafin kamfe in suka ce a postpone election mu ina za mu sake samun kuɗi mu samu ciga naira ɗari ɗari mutane ka bamu mun kai wanga kamfe sannan kuma yanzu a ce mu sake komawa a ƙara mana lokaci na yin zaɓe ai an mai mu baya su kuma kuɗin gwamnati gare su in an ka ƙara matsar da zaɓe su suna da kuɗin za su ƙara ɗebawa su ƙare kuma ga wani bala'in da muka shiga shiga mai ya faɗi kowa ya faɗi ina najeriya ta iya ɗaukan wannan irin rigima da ake ciki inda har za a yi zaben a ra'ayin sanata hadi sirika alamun nasara na ga yan adawa alƙalami ya riga ya bushe dokar na an yi ta ranar na an sanya ba wanda zai ɗaga ta cikin ikon allah kuma yan najeriya ba za su yarda akan haka ba mu ma kuma yan majalisar dattawa da tarayya ba za mu yarda ba za mu yarda musu akan wannan ba wannan ra'ayi bai saba da na jagora a matan apc ba binta mu'azu sun fi inec ne sanin ya kamata da sanin kuma batun zaɓe in ba haka ba ai da sai su bari waɗanda iko ke wurinsu su ne inec to tunda suka ce za su iya sai a basu su ma bayan allah zaɓe shugaban matasan apc ibrahim da su jalo waziri na ci gaba da kiran yan jam'iyyar musamman ma matasa su kauce wa tarzoma komai a yi shi bisa tsari bisa lumana zuba bisa kwanciyar hankali zaman lafiya saboda haka mu mun tabbatar cewa wannan ba matasan mu bane in ma su suke yi to muna kira gare su cewa ba shine bukatar mu ba mu bukatar mu shine nasara zuwa yanzu dai jam'iyyar jam'iyyar PDP mai mulki bata fito ta goyi baya ko kushe wannan kiran ba. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.